بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا da masu kallon barkan mu da sake haduwa da ku a waɗannan karatuttuka masu albarka a wannan majalisi na goma sha hudu daga cikin majalisai waɗanda muke gabatar da tafsirar ramadan a wannan masallaci na bilal bin raba a wannan rana ta juma'a sha daga watan ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da tara wanda ya zamanto cewa ya yi daidai da ɗaya ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun faro bayani game da istar annabi musa shi da mutanensa lokacin da aka yi kisa ya zama cewa a rasa wanda ya kisan allah ya mutu wani umarni su yi ta jayayya da allah allah ya sha wai kala musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

cikin banu isra'ila kamar yadda bayani ya tabbata a littattafan tafsirai ya kasance mai tsananin kuɗi yana da dukiya mai yawa to amma kuma sai ya zamanto cewa ba shi da ɗa ba shi da jika wannan zai gaje shi ba kuma shi da yan uwa amma akwai wani ɗan ɗan uwan shi guda ɗaya wanda shi kaɗai ne zai iya gaje shi saboda haka wannan yasa ya zamanto cewa wannan ɗan ɗan uwan nasa ya kosa ya gaje shi na haka sai je ya kashe shi saboda haka da ya kashe shi kuma abin da ɗan adam sai kuma ya je ya jefar da shi a gaban gidan wani mutum kamar yadda wasu masu tafsirin suka faɗa wasu kuma malaman tafsirin suka je ya je ya ajiye shi a wata mahaɗa ta hanya saboda haka sai kuma ya koma yana neman wanda ya kashe shi wasu ruwayoyin suka ce ya je wajen annabi musa yana noman cewa a nemo masa wanda ya kashe masa makusanci saboda haka annabi musa allah ya kara masa tsira da aminci shine sai ya roƙi allah subhanahu wa ta'ala shine allah ya ce yanka saniya shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul baqara wanda daga nan ta ta samo sunan ta ma na suratul baqara din daga ainihin wannan labarin saniya da Allah zai ba mu labari nan aka samu sunan surar ta al-baqara al-baqara yana nufin saniya saboda haka sai annabi Musa ya ce da mutanensa saboda kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyin har ya kai za a fara yaki saboda haka sai wasu suka ba da shawara suka ce tunda akwai annabin Allah tsakanin ku je ku nemi shawarar ta mana saboda haka Allah yake cewa anan wa isqala Musa ni qaumi ka ambata lokacin da annabi Musa ya ce da mutanansa, inna Allah ya'murukum an an tazbahu bakara Allah yana umarta ku da ku je ku yanka saniya idan kuka yanka saniya aka da keki da wani bangare na jikin saniyar to insha Allah matsalar za ta warware yake kangararru ne sai suka ce a tattafi juna huzuwa suka ce haba ya kake mana ijilanci yanzu mutum ya mutu an rasa wanda ya kashe shi ana neman hanyar da za a gano wanda ya kashe shi ce a yanka saniya menene alaƙar yanka saniya da kuma farko gano wanda aka kashi kala uzu billahi na kuna mai jahili yace ni ina neman tsari ga Allah subhanahu wataala in zamanto daga cikin wawaye waɗanda ba san abin da suke yi ba dan haka abin da na gaya muku shine daidai to amma saboda su wahalar da kansu sai suka ce yanzu dai tun da aka ne

ai Allah madaukakin sarki yana cewa ha baqaratun la farihu ita wata saniya ce wacce take la farihu ma'ana ba tsohuwa bace wala dikrun kuma ba yarinya bace awanun baina zalik tana nan a tsaka tsaki ita ba tsohuwa ba ita kuma ba budurwa ba fasalu ma ci umaru amma abin da ake so da ku shine ku je ku yi abin da aka sa ku kakku daya kuna dogon bincike amma da yake kangararru ne sai da suka ƙara wata tambaya qalu lana rabbaka yubayyin lana ma lahum yi lana ma ba suka ce to yanzu abin da za a shi ne ka roƙon mana ubangijinsa ya gaya mana launinta tun da ya gaya mana hakikanin yadda take ya ce ita ba tsohuwa ba ita kuma ba yarinya ba tsaka ce amma yanzu abin da muke bukata shine ka je ka roƙe shi ya tambaya ya gaya mana menene kuma launinta qala innahu yaqulu sai ce ai ubangijinku yana cewa Inna baqaratu safra ita wata saniya ce wacce take safra ma'ana mai fasifasi fasi'un launuha ma'ana launin da ta tafi ba ta da rai naziri duk lokacin da ko wasu masu kallo suka ganta to zai zamanto cewa tana faranta musu rai saboda haka fafi launuha a nan gurin abin da yake nufi shine ba ta da wani rasi ma'ana launi ɗaya ne da ita tunda za ka ga wata samiyar tana da launin fari da baki wata kuma za ka ganta tana da wani launin na daban to amma ita wannan kaskaki duk kuma wanda ya ganta zai zamanto cewa ta ba shi sha'awa amma duk da haka ba su haƙura ba sai da suka sake neman shi ya ƙara wata addu'a qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allah lamuhtadun qalu du'u lana rabbaka suka ce ka sake roƙon mana ubangijinka Yubayin lana ma yayi mana bayanin yaya take ita wannan saniyar da za mu yanka Inna Albakar ta sha ba alaina kasan akwai shanu da yawa don haka gaskiya wannan saniyar da aka ce mu yanka tana mana kamanceceniya amma wa inna insha Allah da mutadu amma da taimakon Allah da izininsa da yardarsa za mu kai zuwa inda muke bukata saboda haka a daidai nan gurin sai ya zamanto cewa sun yi gaskiya suka nemi Allah ya shirya da su zuwa ga daidai wannan yasa daga wannan tambayar da aka ba su amsa ba su sake yin wata tambayar ba shine Allah ya ba su amsa da cewa innahu yaqulu qala innahu yaqulu innaha baqaratun la الرد ولا تبكي الحق مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق ففتحوها وما كانوا يفعلون قال إنه يقول سيكي أي أبنجدك ينا سواك إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث mana ita wannan saniyar ba ta aiki mana ba ta iya yin aiki ba ba ta yin huda shine ma'anar tafirul ard huda kenan ko noma ko wani abu makamancin haka wanda ake yi da shanu a gona wala ta harta, sannan kuma ba a ɗora mata abin ruwa domin ta shayar da shuka musallama lafiya sahiha babu wani aibu a tattare da ita shine ma'anar musallama lafiya sahiha qalu al'ana fi sahiha suka ce yanzu ne ka zo da gaskiya fa zabahuha wa ma kadu yaf'alun sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun amma da tara ma suka kamar ba za su ba kamar yadda malamai suka faɗa shine a lokacin da suka nemi waɗannan siffofin sai suka same ta a wajen wani mutum ko kuma wajen wani wata mace ita kuma da ta san suna tsananin bukata sai ta a musu kuɗin saboda kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa shi wanda yake mai saniyar sai da ya nemi cewa za a ba shi cikin fatar saniyar na zinare suka je wajen annabi musa suka ce to gashi an samu amma ta yi tsada ya ce to ai ku ne kuka tsananta wa kanku don haka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya tsananta muku inda tun da farko da aka ce inna allaha ya amuru kuma an tazbahu bakara da sun je sun samo kowace irin saniya suka yanka to da ba su da matsala kowace irin saniya da sun yanka to Allah subhanahu wata'ala zai tashi wannan mutumin kuma yi abin da ake so saboda haka a nan gurin sun tsananta wa kansu don haka Allah subhanahu wata'ala shi ma a nan gurin kamar yadda ya zo Allah maɗaukacin sarki ya tsananta musu kamar yadda malamai suka faɗa asali in ba ma sun a ce sha Allahu ba a ƙarshe to da ma asali ma ba za ma su iya gamsuwa da wannan magana ta ƙarshe ba da dole sai sun sake yin wata tambaya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in qataltum nafsan wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فأنبتا لوكة دكوكا كشري فادارأتم فيها سيكوكا دنجة تنكو إيوا kuka dinga cewa wane ne ya aikata waɗancan masu ce wane ne ya aikata mana aka rasa wanda ya laifin shine mana faddara a tufiya mana kowa yana tunkuɗa laifin daga baransa yana nuna cewa ba shi ne ya yi ba Allah ya ce cewa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah maɗaukacin sarki zai fitar da abin da kuka kasance zai zamanto cewa kun ɓoye mana Allah zai fitar da abin da kuka ɓoye فقلنا اضربوه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا اضربوه ببعضها bayan sun yanka ita saniyar sai muka ce idribuhu bi ba'dha ma'ana doke shi shi mamacin da wani sashi na bangaren ita wannan sarki na bangaren saniyar Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana shi ba kuma ba a samu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da cewa ga bangaren da aka ce a doka ba wasu malaman tafsirin sun ce naman ta aka ce a ɗauki wani bangare na naman abu buga mai wasu kuma suka ce zil'iha ma'ana wani bangare na haƙarƙarinta ala kulli hali Allah bai faɗa ba kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ba a samu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da hakan ba saboda haka ba kuma shi da amfani a sani ala kullum dai kawai abin da zaka fahimta shine akwai mu'ujiza ta annabawa a nan gurin saboda babu alaka tsakanin saniya da kuma takin mamaci amma dai Allah subhanahu wataala ya nuna maka annabawansa suna da mu'jiza wacce ta saba da ayyukan ragowa bayi sai aka yi hakan saboda haka abin da ake bukata ta imani da shi shine an doke shi da wani bangare na jikinta nama ne tsari ne kafa ce Allahu a'lam an dai doke shi da wani bangare na jikinta da aka doke shi kamar yadda kisoshin suka bayyana sai ya tashi sai yake cewa wannan ne ya kashe ni ya nuna wannan ɗan ɗan uwan nashi saboda haka shi ma aka kashe shi aka kuma ana shi cin shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kadhalika yuhyi Allahu al-mauta kamar yadda Allah ya raya wannan mutumin daga baya kuma ya sake koma ya dingire ya mutu to haka Allah ma yake raya matatu wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna muku ayoyinsa la'allakun taqilun ba dan wani abu ba illa saboda kawai ya zamanto cewa kun hankalta kun gane kudura Allah subhanahu wataala kun gane Allah mai iko ne akan komai haka ma annabi Ibrahim shi ma ya roƙi Allah subhanahu wataala ya nuna mata yadda yake raya matattu sai Allah madaukakin sarki yace masa awalan tu'min yanzu baka imani bane qala bala walakin yatma inna qalbi yace na imani ina so ne na samu nasuwa ƙara fakus a min as aka ce ɗebu abin da tsuntsaye guda hudu sannan ya yayyanka su idan ya yayyanka su ya takuɗa ɗanama, sannan ya sassanya su akan dutse sun madu'uhun na yaƙi na kasaya bayan haka sai ka kira su za su zo maka suna tattawa mana idan ya kira kan da yake can zai taho ya da tsokar da take can ta haɗu sai kuma ya zamanto cewa sai su zo a matsayin asalin yadda take na da wannan yana daga cikin yadda Allah yake raya matattu kamar yadda yake cewa hukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha ya wuce wata alƙarya sai yake tunanin cewa bayan taragar da ke ta tufa yake jiya Allah zai iya raya wannan bayan taragar da ke fa amata Allah ne a ta'amin sun ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shi tsawon shekara ɗari sun ba sannan Allah ya da shi da Allah ya da shi kuma ya dawo da shi komai har abincin shi ya gan shi yadda yake komai ya gani saboda haka shi ma ya gane Allah ne iko ne akan komai da haka Allah subhanahu wataala daga cikin fa'idodin da yake kawo mana waɗannan kistoshi a cikin alkur'ani shine domin mu fahimci yadda ya zamanto yana iya raya matatu don mu tabbatar da tashin alƙiyama mu gane cewa akwai tashin alkiyama kamar yadda malamai na matsafin shari'a suke faɗa duk kistoshin alkur'ani da Allah yake faɗa manyan manufofinsa manufofinsu shine domin Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da tauhidi ya kuma nuna cewa shi ne iko ne akan komai kamar yadda ya zo a cikin surat yasin wani ya yake cewa mun yi ku ila izama wa iya gane waye ce iya raya kasusuwa bayan sarada da take qul yuhyiha alladhi anshaha awwal marra ka gaya muku cewa wanda ya zamanto cewa ya fara da ita da farko shine zai raya ta saboda ne saboda yin abu bayan an yi shi da farko ma'ana maimaita abu ya fi sauƙi fiye da yin shi da farko ya Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi saboda haka ba wani wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da abu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi saboda yadda mutane suke inkarin ranar sakamako shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kafa musu hujjoji ta hanyoyi da dama kaga yana yawan kafa hujja da ruwan sama ruwan sama irin yadda yake raya ƙasa irin yadda bayan an yi ruwa za a ga ƙasa ta zamanto mai albarka innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta malaman usul suna ce masa wannan qiyasud dilala qiyasud dilala suke ce masa a wajen malaman usul mana aljan bainal asli walfar far'i bi dalili ko kuma bilazimin min lawazimi shi ake kira qiyasul dilala saboda haka tunda Allah subhanahu wataala ya iya wannan to zai iya ma wancan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana hakan a cikin suratul hajj suratu fussilat da surori da yawa inda Allah subhanahu wataala yake istijlali game da yadda yake raya matattu da cewa yana iya raya kasa, don haka tun da yana iya raya kasa bayan ta bushe to haka ma yake raya matattu wanda zai ƙara ganin yadda kasa take bushewa take lallacewa sai idan ya je ƙasashen da ba a ruwa irin su saudiya nan ne za ka ga hakikanin yadda kasa take bushewa Sai samu a can bayan da za a yi a ce sai mutum ya mutu za a je a yi haɗin kabai tun kafin ya mutu dama akwai ma'aikatan gwamnati an riga an haka saboda inda za a sake bayan ya mutu za a haka za a sha wuya munan da ita ana ruwa duk shekara shi ne dalili amma a can kaga su sai ake yi nan ko za a yi watanni ana yin ruwa don su ɗaya ake ruwa a shekara akwai wata shekara ma da gaba ɗaya shekara yi kawai aka yi ba na manta wata shekara wani limamin madina ya ɗaga hannu yana roƙon ruwa a wuce yana cikin addu'a aka fara ruwa kafin ya gama aka kammala ruwa lokacin da aka yi sallama ya riga an ɗauke ruwa saboda haka a nan gurin za ka gane cewa yadda Allah ya ce raya ƙasa inda za ka haka za ka gane cewa lallai taushin da take yi kudura ce daga cikin kudurorin Allah subhanahu ta'ala shi ta Allah subhanahu ta'ala yake cewa yadda yake raya matattu haka ita ma wannan mu'jizar ta kasance kuma Allah yana nuna mana ayoyinsa da kuma mu'ujizarsa ba don wani abu illa saboda mahankalta a nan gurin da Allah subhanahu wataala ya kawo ya kawo wannan magana ta saniya inda Allah subhanahu wataala ya umarci a ji a sau saniya a yanka ta sai da wannan saniyar da za a yanka to za ta zama sun sababin da wannan mamacin zai tashi malaman malikiya da kuma shafiya da da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja akan as-salaf abin da ake nufi da salaf a ilimin shinikayya na musulunci shine a kamar rance mana ya halatta mutum ya ba da kuɗi da niyyar cewa nan gaba idan an kammala noma za a ba shi buhu kaza amma yanzu misali mutum ya ba da dubu ɗari da cewa za a shi a buhun masara shida daga baya Shi shine akdun alamun sukun zimma bi samanin ake ka ba da kuɗi hannu kai kuma a baka kayan daga baki. Suma su ma ya halatta ya zamanto an yi a dabbobi ya zamanto ka ba da akuya gwargwado kaza nan da shekara ɗaya a ba irin ta sannan kuma malamai sun kafa hujja da wannan kista na cewa idan mutum wani ya tare yana dab da mutuwa sai ce wane ne ya kashe sannan ya ɓungire ya mutu to nan ma zai zama laus abin da ake ce masa abin da ake ce wa a ilimin alƙalanci mana za ta zama wata alama ce wacce za a iya kafa hujja da ita cewa wannan cin shi ne ya kashe shi kaga shi wannan mutumin ai shi ne ya tashi ce ne ya kashe ni sannan ya ingile ya mutu to kaga kuma da wannan aka kafa hujja aka kashe wannan mutumin to haka shi ma yanzu inda wani zai taru wani yana gargaran mutuwa in aka ce wa ya kashe ka ya ce ne to alƙali ya ƙara samun wata hujja koya take zai iya haɗawa da wancan shaidar ya amfani da ita wajen yanke mata hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kun ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما maimakon irin wannan mu'ujiza da kuma kudura da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna a hannun annabinsa annabi Musa ɗaya daga cikin ulul azum maimakon ta sa su ƙara imani da Allah su zamanto cewa sun ƙara. girmama Allah da kuma annabi Musa amma sai aka samu aka ce haka Allah ce sun maka tsoro ba ku min ba'di bayan wannan abin ya faru sai zuciyar ku ta ƙara kekashewa fa hiya kal au aw ashaddu qaswa sai zuciyar ku ta zamanto kamar zuciyar dutse ka koma kamar yadda ka ga dutse duk dutse ba shi da zuciya da haka sai zuciyar ku ta zama kamar yadda dutse yake au ashaddu qaswa kai tamati dutse ke kashewa malamai suka ce a nan gurin au a nan gurin tana ma'anar wawan ne saboda idan ka ce au ka fassara ta da yadda take a nan zai zama shakka ƙur'ani kuma babu shakka saboda haka ma'anar fahiyar kan hijarati au asaddu qaswa ma'anarsa shine wa asaddu qaswa ma'ana ta ma fi dutse ke kashewa menene dalilin da sa ta fi dutse ke kashewa Allah ya ce saboda wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar saboda daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka samu ruwa yana gangarowa daga cikinsa wasu malaman suka ce ana nufin duka dutsina wasu malaman kuma suka ce a'a ana magana ne akan dutsen annabi Musa saboda kaga annabi Musa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a ayoyin da suka zo a baya wa idh tasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi asaqal hajar saboda kaga dutsen da annabi Musa yake da shi yana fitar da ruwa wanda in banu Isra'ila suna jiki shi kawai za su sha ruwa amma dai ya fi zama mu'jiza idan da kuma ijazin alkur'ani idan aka bar shi a buɗe ma'ana a cikin dutsuna akwai wanda yake gangaro da ruwa yake gangaro da koramai zaka ka samu korama tana gangara daga cikinsa wa inna min halama ya shafahu a cikin ma dutsuna akwai wanda zaka ka ga ya tsagi fa ya kurji min hulma sai ruwa ya fito daga ciki wa inna min hala ma hadu min khashyatillah akwai wanda kuma yake saukowa saboda tsoron Allah kamar yanzu akai wata girgizar ƙasa ko akai wani barkano za ka ga dutsuna suna rawa wani wanda yake can sama sai ya faɗi to kaga wanda yake nuna shi yana da ƙarancin ƙeƙashewa dan haka ku zuciyarku ta fi kashewa? fiye da dutse shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa alam yani lil ladina amanu an taqta qulubuhum li dhikrillah sai Allah madaukakin sarki yake cewa kada su zamanto yanzu bai kai bai isa ba lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani ya zamanto cewa zuciyarsu ta yi ƙanƙan da kai ta yi taushi saboda ambatan Allah Allah yake kada su zamanto kamar waɗanda aka ba wa lissafi. fatsala alaihim al'amadu fa kasat qulubuhum gashi zamanin ya yi tsawo amma kuma zuciyarsu ta ke kashi Allah subhanahu wa ta'ala da yawa yana alakanta abubuwa da zuciya saboda ita zuciya gaba ɗaya gyaruwar al'amara gaba ɗaya yana da alaƙa ne da zuciya idan ta lallace to dukkan al'amara suna lallacewa kamar yadda a annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala inna fil jasadi mubgha idza saluhat saluha al jasad kullu a cikin jiki akwai wata tsoka wacce take in ta gyaru to dukkan jiki yana gyaruwa ala wahiyal kan wannan shi ne zuciya mutane da yawa idan ya zamanto cewa aka yi musu wa'azi game da tsoron Allah aka ce tsaye da gemu saboda suna nan sallallahu alaihi wa sallam ne ka dinga yin kaza saboda suna nan sallallahu alaihi wa sallam ne sai ki a taba rahuna ai tsoron Allah a daidai ne ne dan haka ai ba matsala ko da ka aske gemu ka saki wandan ka yana jan kasa kana shan sigari a taɓa hawa kawai ya zama tsoron Allah ka yana nan to ya za ya za a fassara wannan hadisin to yanzu wannan yana nuna idan ba matsala idan mutum yana harkokinsa ko yana zina yana shan giya in dai akwai tsoron Allah nan ba matsala ya kuke gani to me fassara ta ƙwahuna hadisi ne ingantacce wani menene menene ma'anar attaqwa hauna to mutane da yawa suna suna kafa hujja da wannan hadisi ki sharholiyar su kawai sai su ce maka ai ba matsala ƙuran Allah a ce ina karama kuma inda layi yawa wanda ya fi girma a wajen Allah ne wanda ya fi tsoron Allah kuma tsoron Allah ai ba a ganin shi a fili saboda haka sai mutum ya ci sharholiyar ya ce ma ta kwa hauna na malam nura ya ce asali a tsoron Allah ya ce, a tsoron Allah a zuciya ta amma ana ganin ta gabbai ya kusa amma ina son a bada amsar da wata siga na na yawwa ma'ana duk mutumin da yake yin sharholiya to yana nuna zuciya ma ba a gyara ita ba saboda ai da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yanzu a hadisin idan saluhat saluhat da kaje kullu to alamar aikata sako da mutum yake alama ce da take nuna cewa ita kanta zuciyar ba ta gyara ba so in ya gaba hujja da attaqwa hahuna alama ce da take nuna babu taqwa aslan babu taqwa hahuna kan babu ita saboda inda tsoron Allah to zai zamanto tsoron Allah ya an ga tasirinsa a ciki to duk mutumin da yake aikata sako yana nuna cewa ba shi da tsoron Allah shi sa na yana zini wa huwa mu'min na mutum ba zai yi zina ba yana yin zina alhalin yana mu'mini wala yasriqu sariqu yana shirku wa huwa mu'min da ga kin ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur ai idan dina ba ta makancewa daga abin da yake faruwa amma abin da yake makancewa shine amal qulubul lati tisudu zukatan da suke cikin kiraza su ne ba amfani da su sai ta Allah subhanahu wataala ya sanya waɗanda suke da zuciya amma ba sa amfani da ita daidai suke da wannan ba su da zuciya Allah yana cewa a suratul araf ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس akwai waɗanda kawai 'yan nama ne daga cikin yawa daga cikin aljanu da kuma mutane me yasa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da dukata, amma ba sa fahimta komai da wannan zuciya da haka da ita da rashin ta ba ba ɗaya shi yasa Allah subhanahu wataala a wani gurin ya korewa ma wanda baya wa asuwa cewa bai da zuciya inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid shi yasa ga ko da hausa ma in mutum bai san abin da yake ba ko kuma baya san girman sai a ce Allah ya kyauta wanda ba shi da zuciya da zuciya haka ne ko ana faɗa a nan mako? ko wani bai da zuciya eh shi ne saboda ne ba ta mai amfani ba shi yasa sai a siffanta shi a kore masa ita ma gaba daya na ga shi yasa nan gurin Allah subhanahu wataala yake gara dutse da zuciyarsu kaga shi dutse ko a ruwa kasa shi ko a mai kasa shi ko dafa shi kai ba zai canza ba amma Allah subhanahu wataala a nan gurin ya fifita zuciyar banu Isra'ila ya fifita dutse akan zuciyar bani Isra'ila ta bangarori uku saboda a cikin duwatsu akwai wanda ruwa yake zubowa a cikin duwatsu akwai wanda yake tsagewa ruwa ya fito a cikin duwatsu akwai wanda yake fasowa daga sama ya faɗo ƙasa saboda yana jin tsoron Allah wama Allahu bi ghafilin amma ta'malu amma ku je duk abin da kuka ga dama ku yi Allah ba zai gafara daga abin da kuke aikata ba fa ta umaruna taqma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ويرجو waɗannan بنو Isra'ilan da aka بيان muku bayanin su da kuma kuna fatan su imani da ku shine mana afa ma'una an na ku yanzu kuna tunani kuna kwaɗayin su imani da ku wa na kana fariqun minhum ma'una kalam Allah kuma akwai wasu daga cikin su masu suna jin zancen Allah wasu malaman suka ce abinda ake nufi da cewa suna jin zancen Allah shine ma'ana akwai lokacin da suka nemi annabi Musa ya biyar da su zancen Allah shine lokacin da annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in ɗin nan suka tafi don ganawa da ubangiji kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa suratul araf wa ikhtara musa qaumahu 70 rajulan li miqatina suka nemi su ji zancen Allah kuma suka yi amma daga baya suka ce kai mu ba ba za mu yadda dan mun ji zancen shi ba sai mun gan shi ido da ido Shi ne Allah ya hallaka su daga baya kuma da annabi Musa ya yi kuka ya roƙi Allah Allah subhanahu wataala ya tashe su saboda haka wannan yana daga cikin fassarorin da aka yi akwai kuma fassarar wacce gaskiya ta fi zama zahiri shine wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wasu daga cikin su suna jin zancen Allah ma'ana akwai a taura a tattare da su sun karanta ta sun san abin da suke yake cikinta amma kuma thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci abin da yake cikin attaurar sai su canza ta su canza mata yanayi su rubuta abin da suke so wahum ya'lamun al'adu sun san ba gaskiya bane kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suratul ma'ida fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wabi'i saboda yadda suke warware alkawarin raka muka la'ance su muka sanya kuma zukatansu suka zama ƙeƙasassu yu har ne kone kalima amma wabi'i suna canza magana daga asalin gurinta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuha rasulu la yahzunka alladhina yusariquna fil kufr ya kai annabi waɗanda suke gaggawa zuwa kafirci kada su bakanta maka rai Allah ya siffanta su a cikin wannan ayar da cewa yuharrifuna al-kalima min ba'di mawaqi suna canza magana daga inda take yaquluna in utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tuhu وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا tafsirin suka faɗa annabi sallallahu alaihi sallam, akwai lokacin da ya sanya doka cewa ba wanda zai shigo madina sai wanda ya samu mini saboda haka sai ya zamanto wasu daga cikin a manya-manyan safarai na yahudawa sai suka ce idan kun je ku ce ku muminai ne idan kun dawo kuma sai ku kafirce shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar inda yake cewa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da waɗanda suka yi imani sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam qalu amanna sai mun yi imani wa idza kana ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya kadaita da sashi qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bi inda rabbikum sai su dinga ce musu yanzu me isa kuke gayawa waɗannan sahabban cewa wannan shi ne annabin da dama aka ba mu labari a kai idan kuka yi haka to za su kafa muku hujja a wajen ubangiji shi ne ma'anar ni hajjukum bi inda rabbiku mana idan an je wajen Allah za su ce da gangan ne kuka ki imani kun san shi ne annabi kamar yadda wata ayar a cikin surata al-imran take cewa wa qala qa'ifatun min ahli kitabi aminu bil أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واقتروا آخره لعلهم يركبون كي إيماني دا أبن دا أكا سوكر ودا ولنا مجيا محمد أفرق الرانا أكرت الرانا كما سيكو كافر ولن كيلا يتاكما تبر إيمانا تبر شي تزانا كيوا أبن دا أكي فتا بها كمان منا تبر أبن دا أكي فتا saboda haka haka suka faɗa a junansu kamar yadda wasu malaman tafsirin suka fassara saboda haka akwai malaman kuma da suka ce wannan munafukai ake magana a cikinsu haka suke in sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su imani in suka ware daban sai su faɗi wata kalmar ta daban saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam labari ya kuma karfafa labarin da cewa wala ya alamuna awala ya alamuna anna ya ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wai su ba su sani bane Allah subhanahu wa ta'ala ya Yasan san abin da suke asirtawa sannan kuma ya san abin da suke bayyanawa don haka ko su je su sirri ko kuma su abu a fili da Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai kamar yadda yake cewa a suratul mulk wa asirru qawlakum aw ijharu bi ku bayyanar da magana ku ko ku asirta ta lokacin da kafare suka ce in za ku yi magana ku dinga yi a sirri saboda in kuka faɗa a fili ubangijin Muhammadu zai ba shi labari shine Allah ya ce ko ku faɗa a fili ko ku faɗa a ɓoye to shi Allah ya san abun ma da ba faɗa ba innahu alimun bi zati sudur abun ma da ka bari a cikin zuciyarka ka ayyana shi Allah subhanahu wataala ya san abin da yake akwai innahu ya'lamu al-jahra na innahu ya'lamu jahra min al-qawli Allah ya san abin da yake a bayyana ya kuma san abin da ya zamanto cewa an koye shi shi yasa kamar yadda ya zo a kistan bilkis wannan matar wacce take da gadon zinari yadda alkur'ani bai ce bilkis sunanta ba amma dai haka malaman tafsiri suka faɗa kaga lokacin da alhuda huda ya zo ya ba wa annabi sulaiman labari cewa ya ga wata mace da ita da mutanenta suna bauta wa rana shine yake cewa Allah ya sujudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fi samawati wal ardh wa alamu ma tukuna wa ma tulinun saboda haka Allah ya san abin da yake koye kamar yadda ya san abin da yake a bayyane wa inna minhum wa minhum wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yahunnun fawailun fawailun ba a cikinsu akwai ummiyai idan aka ce ummiyi shine wanda bai iya rubutu ba bai kuma iya karatu ba kalmar ummiyi na tsakku ne ga duk wanda aka siffanta shi da shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen shi kamala ne duk da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan ya zamanto kamala saboda inda a ce ya iya karatu ya iya rubutu to da wasu sun ce alqur'ani kirkirar ce shi yasa Allah yake cewa suratul ankabut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik ai da can ka kasance kana iya karanta littafi ba wala ta kutuhu bi ne. ba ka iya rubuta wani abu da damar su idan lartaban mubtilu da mutanen banza sun yi kokonto game da littafin da ka zo da shi to amma kuma kalmar ummi ga ragowar mutane na ƙasa ne saboda duk mutumin da bai iya karatu ba bai iya rubutu ba to rayuwarsa ba za ta samu ci gaba na a zo a gani ba saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin su ahlul kitab akwai waɗanda ma ba sa iya karanta littafi illa amaniya kawai ba abin da suka sani sai karya da kuma tatsuniyoyi da suke ji a wajen wasu wa inhum illa yazunnun kawai shaci faɗi suke yi saboda haka fa fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim kwari na azaba wailun ana amfani da ita a matsayin kalma ta azaba kamar yadda wasu malaman tafsirin suke fassarawa akwai malaman da suke cewa wailun wani kwari ne a cikin jahannama saboda haka Allah yake cewa fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim kwarin azaba ya tabbata ga waɗanda ya zamanto cewa suna rubuta littafi da hannunsu mana su kirkiri wasu ayoyi su ce maganar Allah ce sun ma ya na hada min injila sannan su ce wannan daga Allah yake liyashtaru bihi zamanan qalila dan kawai su dan samu wani abu dan kaɗan na duniya fa wailul lahum mimma katabat aydihim tsananin azaba ya tabbata a gare su saboda abin da hannunsu yake rubutawa wa wailul lahum mimma yaktubun sannan tsananin azaba ya tabbata a gare su saboda abin da suka kasance suna samu wanda ba wani abu bane abu ne dan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba daga cikin wuce gona da irin suna cewa wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda qul attakhadtum 'inda allahi ahdan falan yukhlifa allahu ahda am taqulu makanan naru su yahudawa ma daga cikin abin da ya sa suke abin da suka ga dama shine sun kasance suna cewa lanta makanan naru illa ayyaman ma'adida mu idan ma mun shiga wuta yan kwanaki ne kawai za mu sanya mu fito kamar yadda wasu malaman tafsiri suke cewa suna cewa kwanakin da suka bauta wa dan maraki shi kawai za su sanna ɗebo mutane a nan muhammad a mayar gurbin su mana kwana nawa suka suna bauta wa dan maraki a kwana arba'in ko wa idwa adina musa arba'ina laylatan thumma tafakku al-ijra min ba'dihi wa antum zalimun wa wa'adna musa na 30 laylatan fatamma miqatu arba'in na layla saboda haka kwanaki arba'in. da haka iya waɗannan kwanaki arba'in ɗin iyarsu kawai za su shiga wuta da haka duk zunubin da suka yi duk ayar da suka yi to ba wani zama za su a wuta ba kawai za su ɗan zauna ne iya waɗannan kwanakin don haka da zarar wannan kwana arba'in ɗin ta fito ta ƙare shi kenan kamar yadda ya zo a cikin hadisi abu huraira yake cewa lokacin da aka buɗe haifa sai ya zamanto cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an ba shi wata akuya wacce a cikin wannan akuya an yi kanmu a ciki mana an sa poison an sa guba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce cewa ku tara mun yahudawan wanda suke nan gwara. saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da su wane ne baban ku sai suka ce wane ne babanmu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kariya kuke wane ne baban ku? saboda haka sai suka ce ka faɗi gaskiya sannan kuma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shin za ku faɗa min gaskiya in na tambaye ku wani abu sai suka ce eh ya abul qasim saboda in ma mun maka ƙarya to Allah subhanahu wataala zai bayyana maka ƙaryar da muka yi kamar yadda muka yi maka ƙarya game da babanmu amma kuma ka gano ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da su su wane ne yan wuta sai suka ce mu za mu ɗan zauna a wuta ɗan lokaci ɗan kaɗan sannan kuma ku sai kuma ya gurgurmu saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku tafi ku bani waje wallahi ba za mu taba maya gurbin ku ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu zan sake tambaya ku wani abu in dai za ku faɗa min gaskiya sai suka ce eh tambaye mu eh shin kun sanya guba a wannan a akuyar da kuka kawo mun sai suka ce eh ya ce me yasa kuka yi suka ce abin da muka shine in kai makareci ne ba annabi bane to Allah ya wuce mu da mu da kai idan kuma da gaske kai annabi ne to mun tabbatar gubar ba za ta cutar da kai ba da haka ke ta Allah subhanahu wataala anan gurin yake cewa kun attaqakum inda Allah ahada ko kun yi alƙawari ne da Allah da ya gaya muku cewa iya kwana arba'in za ku zauna a cikin wuta daga nan kuma ku fita wasu ku zo su zauna a madadin ku kaga kenan ma kamar shiga wutan ma suke kaga ayoyi suna nuna mana gaba ɗaya za a shiga wuta kawai fitowa ne za a bambanta amma su yahudawa a shi da suna ganin wasu daga baya za su shiga wuta kaga duk nasoshi suna nuna aljanna sai ake shiga daga baya amma wuta tare duk za a shiga a fitowa ake bambanta to amma su sun ce in suka shiga kwana arba'in sai a ɗauko a ɗuma nan muhammad sai a cika shi da su saboda haka ne Allah yake cewa kun yi alƙawari ne da shi falan yukhlifa Allahu ahadahu ta yadda inda gaske kun yi alkawarin da shi Allah ba zai canza alkawarin ba am ta na ala Allah ma la ta'lamun ko kuma dai kawai abin da kuka ga dama kuke faɗa na shi shine zai zama gaskiya ma'ana abin da suka ga dama suke faɗa tunda Allah bai yi alkawari da su ba Allah bai taba gaya musu cewa zai saka su na yan kwanaki sannan kuma ya fitar da su ba to Allah yake tabbatar musu da wanda zai shiga wuta bala ma كسب سجئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون maganar ba yadda kuka faɗa cika ba amma da yadda abin yake shine man sayi a kan duk mutumin da ya aikata mummunan zunubi wa haɓat bihi qatiyatu wa haɓat bihi qatiyatu wasu malaman suka ce kuma yayi shirka ma'ana zunubin sa ya kewaye shi ta kowane bangare saboda haka fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne za su shiga wuta hum fiha khalidun za kuma su ci. akwai malaman da suka ce bala man kasaba sayyi'atan duk yadda abin yake shine duk mutumin da ya aikata zuri wa ahabat bihi khati'atu kuma ya mutu bai tuba ba shine ma'ana wa ahabat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khalidun za su dawwama a cikin wuta dan haka wannan yake nuna maka cewa in dai mutum ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya gafarta masa zunubansa ba zai shiga wuta ba in ma ya shiga ba zai dawo ba saboda haka wannan yana nuna mana girman shirka idan muka fassara wa ahabat bihi khati'atuhu da cewa shirka ce kuma zai dauki haka tunda shirka ita ce zunubin da Allah baya gafartawa kamar yadda ya maimaita wannan a cikin suratul nisa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yin gafara idan aka shirka da shi amma yakan gafarta duk zunubin da bai karasa wannan ba dan haka Allah subhanahu wataala in dai kananan zunubai ne Allah zai iya gafarta maka in ka ba ira ma a anhu Wani da sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kalima in dai kuka ban manya manyan zunubai to za mu gafarta muku kananan zunubai wani wa nudkhilukum kalan karima kuma za mu shigar da ku mashiga wacce take mai girma dan haka wannan yake nuna mana cewa lallai tabbas waɗannan banu isra'ila sun ne sun kuma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko da yaushe ba sa jin tsoron su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kage ba kuma sa jin tsoron su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya wannan ya sa kaga har alamira ma sun kirkirar wa Allah subhanahu wataala ƙarya inda yanzu kai ba Allah ba kai ba komai ba ka zo ka ce ga iya kwanakin ma da za ka zauna a wuta kaga wannan yana daga cikin karan tsaye eh, yana daga cikin wuce gona da iri shi yasa duk waɗanda suka da irin waɗannan alƙidun irin yadda za ka ji wani ya ce in aka buwa ne to ranar alkiyama in ma aka zanka a wuta kai ne ka ga dama wannan duk yana daga cikin raina Allah subhanahu wataala da kuma cewa fassara wa ma qadarullah haka adali mana ba su san Allah sani ma yadda ya kamata ba wannan yana nuna jahilcin mutum da kuma yadda bai san Allah ba saboda yanzu ko mahaifinka ne ba ku haɗu da shi ba ya mutu kafin ka zo duniya kawai ka yi tunanin abin da ka ga dama in kun haɗu da shi shi zai faru kaga walillahi al-masalul a'la balle Allah subhanahu wataala wanda ba ku taba haduwa ba a ce wai wani zai ɗebe ka a cikin rigar shi ya ɓoye kai shigar da kai cikin aljanna kaga wannan jirai na Allah subhanahu wataala ne wannan duk ba a san girman Allah ba jahilci ne da kuma cewa ba a mai da Allah subhanahu wataala bakin kuma ba ka duba su ko waɗannan sirrin yadda ma su ga wutan amma kwana arba'in za amma Allah ya ce sun mai karya to ina kuma waɗanda suke cewa ka daina sallah ka daina zakka ka daina yin abin da ka zai koke kawai ka zo ka buwa ne in dai ka buwa na ranar alkiyama kawai ko ba ka so ko da ƙarfin tsiyama sai ka shiga aljanna kaga wannan rashin mutunci ne kuma abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa in banda in banda kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala da yi niyyar ya halakar da kuma ba iya waɗannan abubuwan da wawaye cikin mu suke yi wanda ga suna a ko'ina a ɓangarorin Najeriya iya shi kawai ya isa Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya halakar da mu. yanzu ka ga mutanen annabi iya zirgi ɗaya kawai ta shi ne luwa iya abin da suka kenan amma Allah subhanahu ala ya kifar da su faj'alna 'aliyaha safilaha mutanen annabi ga zunubi dai Allah ya dinga maimaita sun aikata shi ne tauyen mu amma Allah subhanahu ala gaba ɗaya ya kifar da su ya kashe su mutanen annabi salihu iya zunubi ɗaya kawai suka ne suka kashe takuwa amma mu yanzu Allah subhanahu ta'ala ma an raina shi an ce qul wallahu ahad ma gaba ɗaya wani mutum ake nufi gaba yana daga cikin waƙoƙi da ake na kafirci wanda akwai wata waƙa da aka yi ma wacce ni wallahi tsoro da aka kunna ta ma jinai kamar saman ɗakin zai faru wala haka na jinai kamar ma saman ɗakin kawai zai faɗo yanzu misali a ce wai musulmi bahaushe wai yanzu yana waka yana nuna cewa allah yana neman afuwa duniyar da shehu barhama ya ba shi ruko ya tuba ba zai iya ba saboda haka ya zo ya shi kayan shi malam yanzu irin wannan irin kafirci ne irin wannan yanzu malam wannan irin kafirci ne irin wannan da kuma raina allah subhanahu wa ta'ala a ce wai mutum yana da tsaurin ido har da zai ce Allah ya kasa to kafin Allah kafin kafin shi kuma shehu ya zo shekaru ɗari da hamsin da suka wuce ba amma san za a yi shi ba to kafin Allah ya halitta to yake rike da duniya balle har ya ba wa Allah ruko na 1900 shine ɗin da ya yi muka faɗa cewa shekaru ɗari da hamsin da suka wuce babu shi mana shekara ɗari da goma sha takwas da suka wuce aka haife shi ya rasu a 1975 saboda haka a baya ba a san da shi ba lokacin kuma wa yake rike da duniya da haka amma yanzu an ce allah maɗaukakin sarki yana neman afuwa ya kasa saboda haka tuba yake a zo a shi duniya kuma mutane suna suna zaune da irin waɗanda suke irin wannan wannan gara ka zauna da fir'auna ma da ka zauna da irin waɗannan tunda su su fir'auna su su fir'auna a ƙarshen rayuwar sun yadda akwai Allah amma dai kawai su ma suna ganin su ma allolin ne shi yasa kamar yadda Muhammad bin Abdul yake faɗa yake cewa kafircin da magabata suka yi bai kai kafircin da wasu ne yanzu suke yi ba saboda su waɗanda suke magabata idan suka hau jirgiro suna kaɗaita Allah shine fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din in suka hau jirgiro iya Allah ɗaya suke kira amma ne yanzu har jirgiro habbala iman suka shiga suna kira wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da shi yasa da yake kawo ka'idoji guda hudu ya kawo cewa akwai wanda kafircin ya kuma na zamanin annabi sallallahu alaihi da aka ba mamaki idan aka tsananta wajen tabbatar da tauhidi da aka ku gade a nan gurin iyakaran tsayen da su suka yi su sun yadda akwai Allah amma dai sun yadda kawai in ya tashi saka tutar ya kwana arba'in zai saka su fito amma ya za ku kwatanta da kuma waɗanda su suke ganin ma Allah ma bai ma ita ba ba ma ita kawai shigewa ta yi Allah ya ce wallazi na amanu wa amilu waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na gari ita ashabul janna waɗannan su ne ɗan aljanna hum fiha khalidun amma za su dawwama a cikin aljanna wannan yana daga cikin abin da ake cewa alqur'ani almatani ma'ana mai biyantawa duk sannan Allah subhanahu wataala ya kawo azaba sai kuma yi bayani akan rahama Allah ya bamu da cewa ya sanya mu daga cikin musulmai wanda suka yi imani da Allah hakikanin imani Yeah. to wannan akwai malaman da suka ce bai halatta ba saboda ba a samu magabata suna yi ba akwai wanda kuma suke ganin zai iya halatta idan muka ce zai shiga cikin tawassuli da addu'a mutum na kai mana in ka yadda da nagartar waɗanda suka karanta maka alƙur'ani kaga wannan alƙur'anin da suka karanta kamar tawassuli ne da addu'a su da suka yi in mun ɗauka cewa addu'a suka yi da wannan alƙur'ani amma dai abin da ya fi shi ne ka karanta ko ka sa wa ka su karanta wannan shi ne zai sa shi ne to kaga inda matsala ta biyu take kenan ba malaman da suke ganin gaskiya haramun ne da haka dai barin su shine yake Allah ta'ala ala na yana gani ai karambani ne ai wannan kamfa. na ganin ko dan karami ma yaro ya san akwai matsala ai ba dan sa bane automatically inda yake zama ɗan shi ne in cikin ya fi wata shida amma inda dai ya yi ƙasa da wata shida to ba ɗan shi ba ne waɗanda yana daga cikin lamura da suka zo na lalacewar zamani na cewa in dai yarka ta gama ko su sakandare ne ta samu miji in dai akwai dama kawai kai mata aure in akwai dama kai mata aure saboda yawanci lalacewa ake akwai wata ma da ta haihu ita akwai wata bazawara ma a kano da ta taba haihuwa ana cikin bikin ba a gama ba ta akwai wani shi kuma na san shi shi ma ya yi aure shi ma ba a yi tasiri ba ya fita ni ina rasa ina rasa irin mazabar mutane da suke bi lokacin da za su kalli mace in za su aure ta mu yanzu kaga mazabar mu idan mutum zai yi aure dole sai ya gama ce akalla ko su ɗaya ne ba a riga shi ba saboda wannan shine zai sa ya zama ba cuta ba cutarwa ta juyo gaba ka ganta ta juyo baya ka ganta wannan shine zai zama ba cuta ba cutarwa amma yanzu akwai wani da ya aure sati biyu kawai yana gidan yayarsa ne kawai ya tafi kukan jariri to kaga abin da zai baka mamaki ya aka shi bai gani ba duk da gaskiyar lamari yanzu akwai dabaru da yawa da ake yi wanda ba za ka iya ganewa ba akwai dabaru da yawa da ake ah, akwai wata da ta auri wani shi yana son irin mace irin wata bayan ta yake da tudu saboda haka ya aure ta bayan ya aure ta sai ya ga bayan ta yake da tudu ta ce ai hidimar biki ke ta sa zagwanniyar biki ke ta sa suka tafi saboda haka yanzu ana yin irin waɗannan abubuwan da yawa na hali haka duk auren da aka yi ya zamanto a wata biyu ta haihu da shi sai ne ka san dama da cikin ta can su ittifaqan ba wani sabani a kai Allah ya ba mu tace domin E, amma da Hausa na faɗa ana ce mai sauka shi wannan ya bambanta kamar yanzu misali wasu sun yi jarabawa suna neman sa'a sai a raba Qur'ani a karanta dan Allah ya bada ta kaga wannan kowa yana ta wasu ne da aikin sa na kai shi ma ana ce mai sauka da Hausa eh yawa to ai dama da Hausan muke magana akwai abin da dole sai ka sako zuwa al'adar mutane bari mu ba ko mutum da ya dama ya tambaya da baki in akwai mai tambaya to ba ba wani da eh a yanzu misali ya kai kan yanzu misali ai idan aka ce kisa idan mutum yana jab da mutuwa shi ma kisa ne ai da haka yanzu misali idan idan yanzu misali aka soke mutum ya tabbatar ba zai rayu ba shi ma zai cewa ne ya kashe. kamar yadda sai jira uba in yana raye sai a neman mai izini a rabe shi a wurin da a karba nan karba ne da saboda da aka fuke shi yana da ne wannan shi ne abin da ya akwai kai ba in mutu kai akwai abin da in ka ga mutum yana hali sai ka kara ta ka san ba zai rayu ba shi kuma wannan kisa kaga shi bayan ya mutu ne Allah ya sa aka dole shi da wani bangare na saniya ya tashi kuma ya ce ga wanda ya kashe Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so أنت وليت وبارك لنا فيما أعطيت ووقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل عليك تبارك ربنا وتعالى لقد لنا menuju ibadah yang lebih maksud, pemerintah juga masih berkenaan di jenaka, pemerintah yang masih memiliki